ina masoya nura m ina to ga dama ta samu domin kuwa nurayin indo ya tsaya tsab domin kuwa zai fara sakar muku album dinsa a cikin wannan shekara tamu ta 2023 domin kuwa nurayin inuwa ya yi wani jawabi a cikin shafukan na instagram da twitter da kuma facebook yayin da nurayin inuwa ya yi magana akan album ɗin da zai sakar muku a cikin wannan satin domin kuwa lokaci ya riga ya yi domin an nurayin inuwa ya muku alkawarin cewa ba zai sakar muku album dinsa ba har sai bayan sallah to masu sauraron mu lokaci ya yi da nurayin inuwa zai fara sakar muku album dinsa a cikin wannan shekara tamu ta 2023 Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta a gidan Nura TV barkamu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu ta a gidan Nura TV mai sauraro idan wannan ne zuwanka na farko kai kokari ka danna mana subscribe da liking domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora domin hakan shi yake ƙara mana ƙwarin gwiwa sakan muku labarai da dumin su mai sauraron mu. to misiran mu kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin sanar da kai maganganun da nura ino ya akan wa'annan album da zai sakar maka a 2023 album da zai sakar maka a cikin wannan shekara tamu ta 2023 domin kuwa nura ino ya wallafa a cikin shafukan sa na Instagram da Twitter cewar to lokaci yayi fa da za a fara sakar muku album din na album dina na 2023 domin ko da ne muku alƙawarin cewa da zarar sallah ta taho bayan sallah za mu sakar muku album din mu To mu sauraron mu kar da ka sha'afa kuma kar da ka manta kasance da mu a cikin wannan chat mu ta a gidan Nura TV domin su ƙara sauraron mu domin bayyana maka abubuwan Nura Ino ya magana a kansu a cikin album da zai sakar maka a cikin wannan 2023 din da muke ciki. To mu sauraron mu kar da ka sha'afa ka yi kokari ka biyo mu har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo namu domin kuwa za mu sanar da kai maganganun da Nura Ino ya kai da kaji kasancewa lokaci yayi da Nura Ino zai fara sakar maka album ɗinsa a cikin wannan shekara tamu ta 2023 domin kuwa lokaci yayi masoran mu idan ba manta ba nura ino da mu ayi wallafa a cikin shafukansa cewar zai sakar muku album sa amma fa sai bayan sallah domin kuwa sakamakon watan ibada da ake ciki na ramadana nurin ino bai tsaya a nan ba sai da ya kara da cewa yana mai ba masoyinsa haƙuri akan jinkirin da ya bai sakar musu waƙarsa ba a cikin wannan albam namu kar ka manta a cikin albam din da Nura Ino zai sakar maka akwai waƙoƙi da dama da Nura Ino magana akan su wakoki ne na soyayya wayanda za su taɓa masoya Mr. ka ci gaba da bibiyar mu domin sakar maka wakar nuna ino ya magana a kanta wacce ke cewa tana daga cikin wago da ya dade bai saki wakoki kalar su ba a cikin wannan shekara tamu ta 2023. Nuna yin bai tsaya a nan ba sai dai kara da cewa waka ce wacce ya tantance kuma waka ce ya tsaya magana akan masoya waka ce wacce sun cewa zar taɓa masoya. Tom kuma mai sauraro kar da ya kamanta nuro mino bai tsaya a nan ba sai da ya ce ya yi waka akan mai yaudara yayin da yake cewa waka ce ta yaudara wacce ya yi akan masoya idan har kana yaudara masoyan masoyan mino ka ci gaba da bibiyon mu a cikin wannan tasha tamu domin kuma nuro mino ya magana kanka a cikin album sa na 2023 har da ku ya hada a cikin wakar da ya saki a cikin 2023 mai sauraro ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wani chata mu ta a gidan Nura TV domin kuwa Nura Yemi da ya fara sakin albam din nan nasa zamu sanar da kai YouTube channel inda zaka je ka samu wannan waka ta Nura Yemi Inuwa yayin da Nura Yemi ya ce idan har zai saki wannan album nasa sai bayan sallah to mu kuwa mun sha alwashin cewa da Nura Yemi ya saki album sa zamu sanar da kai mai sauraron mu muna so mu sura mu kar da ka sha'afa kuma kar da ka manta kamanta a cikin channel da kake ciki a halin yanzu a gidan Nura TV take kokari wajen kawo muku sabbin bidiyon mu da zarar mun dora domin kuwa da zarar Nura ne ya magana akan album din sa zamu sanar da kai mu sura mu kar ka manta mu sura mu Nura Nura bai tsaya nan ba sai dai kara cewa masoyansa su kara hakuri akan jinkirin da ya bai saka musu album din sa ba a cikin wannan shekara tamu ta 2023 to ga dama ta samu domin kuwa Nura Mino ya tsaya tsaf a cikin jawabin da Nura Mino ya wallafa a cikin shafukansa na Instagram cewa yake yi mai sauraron mu kar da ka sha'afa domin kuwa don muke da sakan maka album din mu album din yana nan da kan hanya sa domin mun tsaya tsaf mun riga mun saki album din mu domin kuwa jira muke lokaci ya yi kawai mu sakar maka albam ɗinmu ga lokaci ya yi domin kuwa dama nura mu ne yawan musu yinsa alkawarin cewa bayan sallah zai sakar masa albam ɗinsa na 2023 to mu sauraron mu da ka shafa ka kamanta kuma da sanin da kake ciki a halin yanzu a gidan Nura TV ka ci gaba da bibiyar mu domin Nura mu ne na sakin wannan waka tasa ta 2023 za mu sanar da kai ka yi kokari ka mana subscribe da like masu sauraron